قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون ka ce ma waɗannan mashirkai da suke neman ka bauta wa gumakansu ya kai wannan manzo ya ku waɗanda kuka jahilci ubangijinku shin kuna umurta ta ne in bauta ma wani Allah babu wanda ya cancanci bauta sai Allah shi kaɗai don haka ba zan bauta ma waninsa ba